assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai martaba sarkin mina babban bako na musamman mai girma gwamnan jihar mina a jihar niger wanda ya samu wakilci shugaban wannan taro wanda shi ma ya samu wakilci iyayenmu manyan hakimai da dagatai iyayenmu manyan malamai da 'yan uwana almajirai wanda zai tattauna wannan dan jawabi da zan yi malamina professor muhammad nasir mai turare sauran 'yan uwa baki ɗaya ina ƙara yin mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka sani muna dai cikin wata ramadan wata na tara a cikin jerin gwanan watannin musulunci wanda shi wannan wata na ramadan ne wanda a cikinsa allah ta baraka wata ala ya saukar da alkur'ani allah ya saukar da alkur'ani ka cokam gaba ɗayan shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda daga nan kuma aka ci gaba da saukar da shi gwargwadon bukata daga baitul izza zuwa wannan duniya ga farin jakada annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shekara 23 shi wannan littafi alkur'ani mai girma Shi ne mu'ujiza mafi girma da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba wani daga cikin manzannin shi kuma shi annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba shi mu'ujizozi masu yawa amma alƙur'ani shi ne mu'ujiza mafi girma littafi ne na shirya haske ne rahama ce kuma waraka ce daga dukkan cututtuka littafi ne da ya kunshi labaran waɗanda suka gabace mu da bayani akan abin da zai zo nan gaba da kuma hukunce-hukuncen da ke tsakaninmu littafi ne wanda yake tsantsagaryen gaskiya ne a cikinsa ya kunshi hikimomi ya kunshi bushara da gargaɗi ya kunshi jawabi da bayani akan kowane abu da ya shafi rayuwar dan adam a wannan duniya da kuma gobe kiyama littafi ne wanda ya zama gagaraba don masu gasa domin ya yi wa kansa shaida da asali abinda aka saba shine kowane abu wani abu ne daban kan ba da shaida a kansa amma shi alkur'ani shi ne ya yi wa kansa shaidar asali cewa shi ɗin nan ba wasa ba ne daga wajen Allah ta baraka wata ala yake mahalicin kowa da komai shi yasa ma Allah ta baraka wata ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma wa ma kana hadha alƙur'an an yuftara min dunillah bai wa a ce wannan alƙur'anin ƙirƙirar shi aka yi daga wani ba Allah ba kenan ƙur'ani ya yi wa kansa shaidar cewa shi ɗan asali ne kuma daga Allah baraka wata ala yake shi yasa ma a cikin shi ɗin Allah tabaraka wata ala ya ƙalubalanci dukkan mutane da aljanu baki ɗaya akan idan suna da shakku ko suna da wani tunani saɓanin tunanin da ya dace game da matsayin alƙur'ani to su zo da wani abu irin shi ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma ƙulla in ijtama'at al wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha quran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace idan da mutum da aljan za su haɗu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi taron dangi su taimaka wa juna da basira da fasaha da ilimi da dukkan wani abu wanda za a iya taimakon juna da shi domin su zo da wani abu kwatankwacin alkur'ani Allah ta'ala ce ba za su iya zuwa da shi ba ko da sun yi taron dangi akan haka to wannan kalubale babba ne a ce a zo da kaman alkur'ani abu ne wanda ya girma ba kuma zai yiwu ba saboda haka da suka kasa sai aka rage matsayin wannan kalubalen aka ce to su zo da kwatankwacin surori goma irin na alkur'ani idan za su iya hakan bai yiwu ba aka rage masu wannan kalubalen aka ce su zo da kwatankwacin sura ɗaya ta alkur'ani in za su iya amma ba su iya ba kasancewa sun kasa zuwa da kwatankwacin ƙur'ani gaba ɗaya ba su zo da kwatankwacin surori goma ba ba su zo da kwatankwacin sura ɗaya ba sai Allah ta'ala ya yanke musu hanzari baki ɗaya ya nuna ba za su iya ba har abada har kiyama ta tsaya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in dai ba ku yi ba yanzu to ba ko za ku iya ba har abadan abada wannan ke nuna matsayin alkur'ani a cikin wannan al'umma ɗin alkur'ani littafi ne da bukunshi tukka da warwara ba ba maganan tukka da warwara abinda ake cewa contradiction babu a cikin alkur'ani shine kadai littafi wanda ba a taba samun wani sashinsa ya warware wani sashi ba wannan yasa hatta manyan masana ƙwararru a kimiyya da fasaha irinsu dr morris bukai lokacin da ya rubuta littafinsa mai suna ko da yake cikin harshen faransanci ne amma aka fassara zuwa harshen turanci ya fassara shi ko aka fassara da alƙur'ani ko kuma bible alƙur'ani da kuma kimiyya don a nuna shin a kimiyya da ilimi na zamani wanda ya zo a kimiyyance a kwatanta karantarwar littafin alkur'ani da karantarwar littafin bible a gashin za a samu wanda karantarwarsa ko abin da ya zo da shi ya saba wa kimiyyar da aka sani a yau morris bukail a littafin ya ce da ya ɗauki alkur'ani sai ga cewa tun daga fatiha da bakara zuwa nasi babu wani ɓangare na alkur'ani da ya zo da wani abu da ya saba wa kimiyyar da aka sani har a yau maganar da ake mai martaba bayan Allah a duniya a ɓangarori daban-daban na fagen ilimi ƙoƙari suke su cimma alƙur'ani ba kuma za su iya ba masana ilimi na halitta masana ilimi na kimiyya da fasaha masana ilimin har haɗa magunguna masana ilimi na kimiyyar sama da ƙasa da duwatsu da ruwa masana ilimi na halittar tsuntsaye masana ilimi na halittan ɓangarorin ɗan adam kamar idanuwa da kunni da sauransu har yau suna mamaki da al'ajabin alkur'ani domin kullum in sun gano wani abu da za su tsalle su nuna cewa sun gano abin da duniya ba ta sani ba sai a gaya musu alkur'ani ya zo da shi fiye da shekara dubu 1400 da ya wuce alkur'ani bai kunshi tukka da warwara ba allah ta baraka wata ala ya ambata haka a cikin alkur'ani yace afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira shin ba za su tunani su mai da hankali su kula su yi tadabburi cikin alqur'ani ba inda qur'ani daga wajen wani Allah yake da an samu tukka da warwara da an samu sabani a cikin shi alqur'ani ba zai yi a samu sabani ba domin Allah ya bashi kariya ya tsare shi babu wata barna da za ta zo wa alqur'ani ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu ta sama ko ta kasa Allah ta'ala ya ce la yatihi al-batil min bayni aidi wala min khalfihi qur'ani barna ba za ta shigo masa ba ta gaba ko ta baya bai yiwa a samu alqur'ani wanda ya sa shi a gaba don ya mai jagoranci alqur'ani zai kai shi aljanna Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alqur'anu shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar alqur'ani zai yi ceto kuma abin ba ceto ne a ranar kiyama alqur'ani zai jayayya don kare masu karanta shi kuma abin gaskatawa ne a ranar kiyama duk wanda qur'ani yayi jayayyan kare shi Allah zai yadda ya gaskata qur'ani ya karbi wannan jayayya ta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya sa alkur'ani a gaban shi don ya mai jagoranci don ya nuna mashi hanya don ya dora shi a kan turba alkur'ani zai jagorance shi zuwa aljanna wanda duk ya sa alkur'ani a baya ya yi watsi da karantarwarsa bai amfani da ƙur'ani a cikin ayyukansa da rayuwarsa alkur'ani zai iza ƙeyen shi zuwa wuta allah ya tsare karanta alkur'ani harfi ɗaya yana kawo lada goma in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin annabu sallallahu alaihi ya ce man kara a harfan min la falahu bi hasana wal tu bi ashri amsalha manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wanda duk ya karanta harafi ɗaya daga littafin Allah za a ba shi lada kowane lada kuma ana rubanya ta gida goma a hadithin manzo sallallahu alaihi ya ce ba ina nufin idan an ce alif lamim harafi ɗaya ne a'a alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne mai martaba sarki bismillahir rahmanir rahim ya kunshi harfa goma sha tara wannan ke nuna cewa wanda biyu ya buɗe baki ya ce bismillahir rahmanir rahim da nufin karatun alkur'ani zai samu lada goma sau goma sha tara sannan kuma a cikin wata ayata ta alkur'ani Allah ta'ala ya bayyana cewa ba ma iyaka kenan ba masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba batat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman sha. wannan ke nuna cewa goma ma za a bakwai. 700 700 ma Allah na ninninkawa ya ya ga wanda ya so ashe wannan babban garaba ce gashi kuma wanda ya karanta alqur'ani ya karantar shine mafi alkhairin mutane in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin ku shine wanda ya karanta Al-Qur'ani kuma ya sanar da shi magabata sun ɗauki alƙur'ani a matsayin saƙo ne daga Allah yadda kamar a ce shugaban ƙasa ko kuma mai martaba sarki a ƙasar shi ya rubuta saƙo na musamman zuwa wani ko kuma mai girma gwamna ya rubuta takarda ta musamman da sa hannun shi zuwa ga wani ai wannan takarda ya kamata a kalle ta a girma mata kafin ma a bude sai an ji girman wanda ya aiko da wannan takardar ya shiga cikin zuciya to magabata sun ɗauki alkur'ani a matsayin sako ne na musamman daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ɗaya daga cikin manyan tabi'ai al-hasan al-basari ya ce Ina man kana qablakum ra'aw al-qur'ana rasa'ila min rabbihim fa kanu na bil-layl wa haɓin na ha? wadanda suka rayu kafin kusa sahabban manzan Allah ridwanullahi alaihim ajma'i da kuma tabi'ai sun ɗauki al a matsayin sako na musamman daga Allah don haka sai zama suna yin tuntuntuni suna duban ma'anoni da hukunce-hukunce da saƙonnin da ke cikin alƙur'anin da Allah ya aiko musu da shi ta yadda da rana sai su aiwatar da shi cikin ayyukansu baki ɗaya a rayuwarsu gaba ɗaya mu'amalansu ta aure tattalin arziki tsarin shugabanci zamantakewansu duk wani abu sai suna sa alƙur'ani yana musu jagoranci shi sa sahabin manzan Allah al-khabbab ibn al-ard radiyallahu anhu yace taqarrab ila Allah ka kusanci Allah gwargwadon ikonka duk lokacin da ka sami iko maza maza kai aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah yace wa alam annaka lan tataqarraba bi shay'in ahabba ila Allah min kalamihi amma ka sani ba za ka samu kusanci da Allah da wani abu da Allah ya fi so a kusanta da shi gare shi ba kamar ka karanta littafin shi alkur'ani mai girma ka kuma yi aiki da abin da ke cikinsa mai martaba sarki manyan baki sanannen abu ne cewa babu yadda za a yi mutum ya fahimci saƙon da Allah ya aiko da shi ya fahimce shi ba tare da ya karanta a gaban waɗanda suka iya ba sanannen abu ne a halittar ɗan adam da rayuwa da Allah ya ɗora ɗabi'ar mutum a kai ba kowa zai zama malami ba to idan ba kowa zai zama malami ba to shi kenan sai a ce wanda ba malami ba ba zai karanta alkur'ani ba ko kuma ba zai iya fahimtar wani abu na hukunce-hukuncen alkur'ani ba Ga shi kuma aiwatar da hukunce-hukuncen wajibi ne akan kowa da malami da wanda ba malami ba wannan ke nuna cewa ashe dole in dai ana so a aiwatar da ƙur'ani dole a sassauta ma'anonin alkur'ani zuwa ga hanyar da mutane za su gane wannan ke nuna mahimmancin yin tarjaman alkur'ani da fassara shi zuwa ga yarurruka daban-daban domin jama'a su fahimce shi ko da ba su kai matsayin da za a kira su malamai ba mai martaba sarki manyan baki ina so in tuna mana cewa saƙon da Allah ya aiko annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farin jakada saƙo ne da ake kira alami ma'ana risala ce alamiya duk duniya aka aiko da ita Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa ka lin nasi bashiran wa nadhira ba ma aiko ka face ta dukkan mutane gaba ɗaya na duniya a matsayin mai bishara da gargaɗi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba rahama da jin kai ga halitta ga halitta baki da to ya za a yi wannan rahama ta samu dole sai an karanta sakon da manzon Allah ya zo da shi me sakon da manzon Allah ya zo da shi ya zo da alqur'ani ya zo da sunna da Allah ta'ala ya saukar mai da su to waɗannan abubuwa guda biyu yi yiwuwa a fahimce su sai an karanta su ba kuma kowa zai iya karantawa ya zama matakin malami ba a kenan ana da bukata a fassara a sassauta domin mutane su gane da harshen da suke iya fahimta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibin hatta na ba'asa rasula ba mu kasance za yi azaba ga kowace al'umma ba har sai an aiko mata da manzo manzan nan ne mata bayani yadda za ta gane idan aka yi bayani da harshen da mutane ba sa ganewa zai yiwu a ce an yanke musu hanzari an musu wa'azi ba zai yiwu ba tun da dai Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ba mai ko wani manzo ba face da yare da harshen mutanensa domin ya musu bayanin sakon da aka aiko shi mai girma gwamnan jihar Niger bai martaba sarkin Mina sauran manyan baki da kenan wannan ke nuna cewa a fassara alkur'ani aitar jamansa zuwa ga yarurruka harasa mabambanta domin masu fahimtar wannan yarurruka ko waɗannan yarurruka da waɗannan harasa su fahimci saƙon da Allah ya aiko da shi ba kawai abu ne mai kyau ba a'a malamai a wannan zamani sun ce wajibi domin sun ce ai Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana ba ba aiko wani manzo ba face da yaran jama'arsa yaran mutanansa domin ya musu bayani in ya zama manzo ya zo da yaran da ba a ji ba a fahimta yaya za a yi ai bayani mutane su gane su bi Allah su bauta wa Allah su shiryu su bi hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna don haka ina nuna muhimmancin yin wannan tarjama da aka yi zuwa ga yaran gwari wanda abu ne da ya zama abin tarihi karo na farko ke Allah ya sani ina daga cikin masu gani cewa hatta karatuttuka da ake yi na boko idan da Allah ya sa a mataki na firamare da sakandare ana yi da yarurrukan mutane wallahi ina ganin da ci gabanmu a wannan ƙasa sai ya fi abin da muke ciki a yau a ilimi domin inda an yi wannan kamar yadda ƙasar china kamar yadda kasar japan kamar yadda kasar indiya ke yi cewa da yaren su ne ake koyarwa a mataki na farko wanda bai so dan shekoya da wannan yare sai a buɗe wata makaranta daban wadda take ita za ta yi amfani ne da yare na ƙetare a koya masa amma waɗanda 'ya'yansu ke so za a koya musu da yaren su ne na asali na iyayensu su kai wannan mataki in sun je makarantar gaba da sakandire sai a dora su akan yarurruka mabambanta wallahi ina ganin inda hakan ake yi da ya fi alkhairi a gare mu a harkar da'awa kuma bai wa a karantar da mutane addinin Allah su gane ba tare da yaran da suke fahimta ba don haka wannan kokari ina yaba masa Allah ya saka wa dan uwa malam Umar da da faiko da alkhairi kafin tsaya mai martaba ina so amfani da wannan dama in godiya a bangarori guda na farko larabawa kan ce la shukura alal wajibi wai ba a gode wa mutum in ya aikata abin da yake wajibi ne akan shi mai martaba dama wannan aikin ku akan haka aka gina masarautun wannan aiki dama wajibi ne a kan to amma kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man la yashkuru nasa la yashkurullah wanda duk bai gode wa mutane akan ayyukan alkhairi da suka ba to ba zai iya gode wa Allah ba kuma ya gode Allah baya su don haka wannan ke nuna cewa mai martaba dole ne mu gode maka ga shi dai aikin ka ne na wajibi kai amma kuma ka cancanci yabo da godiya ina ma da Allah tabaraka wata'ala zai taimaki wannan al'umma ta mu a wannan ƙasa kowane sarki a masarautar shi yayi yi ganin cewa wannan littafi da shi ne takamanmu da tunkahonmu ya samu tarjama ko da ba duka ba wani sashi nashi zuwa ga yaren jama'arsa wallahi ina ganin da harkar awa za ta kawo kuma zaman lafiya zai samu domin da mutane sun san abin da ke cikin alkur'ani na zaman lafiya da kyautata mu'amala da girmama manya da tausayawa na ƙasa watakila ce ce ku ce da ake da rashin tsaro da rashin zaman lafiya watakila da ba ake ga wannan halin ba ashe akwai bukata a fassara alkur'ani a fassara hadisai a fassara littafan fikin da yarurrukan da mutane ke fahimta domin su san karantarwar addinin musulunci yadda take su aiki da ita a samu zaman lafiya da cigaba don haka mai martaba ban isa in gode maka ba amma dai ina so in amfani da wannan dama in godewa mai martaba da dukkan jama'ar masarautarsa a kan wannan gudunmuwa da taimako da suka bada har aka kai ga wannan mataki sai bangare da biyu ina so amfani da wannan dama in godewa su kwamitin da suka ɗauki ɗawainiyar shirya wannan abin bisa shiryar wadda shi ne martaba yi mu shakka wannan abu ne na alkhairi ina roƙon Allah ta'ala ya saka musu alkhairi sa'annan kuma ina so in nuna cewa duk da cewa wannan ba shi ne zuwa na na farko ba ina jin ni na zo mina ya fi sau goma akan ayyuka irin wannan a bangaren da ya shafi bitar mahajjata na zo wajen sau biyar a jere sau hudu sannan na tsallake shekara uku bara ma na dawo na zo na gabatar da takarda gare su a wajen bita sa'an nan na zo a kan waɗansu manasabobi na wa'azi hata ma babban bankin najeriya cbn da ya shirya taronsa a bara na faɗakar da al'ummar jihar naija dangane da muhimmancin mu'amala da bankuna da yadda za a ci gajiyar hajojinsu ni ne kusan wanda ya gabatar da jawabi ni kadai cikin harshen hausa da kuma turanci aka samu wani kwarai ya gabatar shi kuma a harshen ainihin wato gwari don ya zama kowa ya amfana to duk da cewa na zo ba ɗaya ba biyu ba ina ɗaukar wannan zuwan a matsayin mafi mahimmanci ba don komi ba don saboda a gaban mai martaba nake sa'annan kuma ga manyan malamai sa'annan kuma taro ne na alkur'ani littafin da babu irin shi ba a yi kamar shi ba ba kuma za a yi shi ina roƙon Allah ta'ala ya sa wannan kokari a cikin kyawawan ayyukanmu ya nauyaya ma'aunanmu da wannan aiki da aka yi shi ɗan uwa malam umar da da faiko da allah ya bashi ikon wannan ƙoƙari ya zartar da shi zuwa wannan mataki allah ya bashi ikon ci gaba a samu a kammala alkur'ani baki ɗaya Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Allah ta'ala ya samu cikin bayansa da zai yanta a wannan wata dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata na ramadana Allah ta'ala ya sada mu da shi ya kare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharri Allah ta'ala ya amshi addu'an mu ya tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya tabbatar da aminci a cikinmu Allah ya haɗa mu da manzanmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a cikin aljanna yau malayan fa'umal wala banon illa man atallah bi kalbin salim wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah bil khairat to ai tabiya ne A cikin jawabi lokacin da dokta ke jawabi wani ya jawo hankalin mu ya kuma ya nuna cewa ai ai abin da aka wuta a wani yare ba ki ne ba gwari ba amma ka ga faɗin gwari gwari gwari kar ka samu wanda ke wannan observation dama ainihin baƙi ne suka canza wannan